waye ya mutanen gudu ku fa bi stupid kahiya waye fa mutanen gudu ku fa ga stupid kahiya waye fa mutanen gudu waye wannan haka bai san ba a fakin a bakin police station ba okay okay kai kai kai mota sai ka ce zaka je ka durbabe ka ai eh, kware kware kuwa kware kware baka san ana sa a ah, na tana na tana na tana na tana wata rana mun shiga gabas nan an ka an faka mota akwai abin da ya faru eh akwai yanayi eh kware kuwa in ka gano mota wanda baka rede ta ba da wannan na yana sani wallahi to tsaya ka dan jaba dutse ga wani abu ba motsa ba um bai wadda ya kin tuho a hautu ne kin tuho a a wani a wannan eh, ka bata eh. miki rai officer eh, ba tambayar ta ka yi ranta yana bata ba mu da ta zo ta aje mana mota a bakin police station ta harzika mu ta sa mu cikin wani yanayi abin da ya kamata kai cajin ta kenan abin da ta mota baiwa Allah wata lura ce ta wata lura ce ta sami cika aje mota a nan gurin okay lurura ce dike okay ka san sha'anin mai mota ni na gama tana min murmushi amma yar arziki ce na ji daɗin wannan murmushin naki fa ni ba kai na murmushi wanda ya fara mun magana shi na murmushi kaji ni ni na na wane murmushin kusa hmm? na hmm. wane murmushin ban ta ce ta ka fita ta ce ta ce na wane murmushin ni ta yawan murmushin nan eh ina da ta dauke ka shasha shasha ai gore gore gore gore ta dauke mu gaba da kenan eh a'a ba wani ce ka tambaye ke me problem ɗinki kuma ni hankali na da wannan ah, a gajin ah. ka iya kai ni gida ah, wa wa wa wa wa wa wa wa komai zaka yi zaka yi shi ne akan order tamu ai shi ko rescue ba sai mutum ya fada wuta ko ya fada ruwa ko jama'a sun tare shi za su yi musu abin nan ba rescue ko yaya mutum ya nemi helpin na police ya yi taimaka masa amma za ka bari shi complainer da nemi ba a eh, mu ba da kai ko ko haka kawai za mu dauke ka mu ba da kai gaya masa yare in baka ba kuma ba da yanda zan yi bayani gaskiya ne kace gaya masa dole ka dawo express gaya masa gaya masa ina sai ya kai ni gida ne na gaji ba zai iya ba ah girma ka yan hmm, mata wanda ke gani a police station din nan yana under my control so ni nake da dama in saki mutum ni nake da dama in ce mutum ya dawo ofis ya aiki yiwa cin yan labai <laughs> shi kike so ya kai ki hmm. amma da na fi son bala ne wata ga ran ka dade na ce ni ne dan ran ka dade shi taimako din da ta kullu dan sanda taimaka mutum yake a'a ah! amma a kula da kyau don Ma sai ki dan nuna masa dan shekaran da ba ke ba yes Yawwa. Malam, don Allah ya sunanka. Ni? Sunana Hayatu. Hayatu ni sunana Sadiqa, kuma ni bazawara ce. Saboda haka don Allah gobe ina son ka zo ka same ni a gidana, akwai wata magana da muke so mu tattauna da kai. Wannan ba wani jin wani abu insha Allah. Insha Allah kuma I will try all my possible best in zo in in ga me ke faruwa ba wani abu Allah ya ta ba wani na gode yawwa to a hankali eh. eh okay okay to mm, I'm sorry to say daga nan zuwa kuma in koma can police station ya zan yi koma kenan kai ka dawo ai daga nan zuwa police station na san ba nisa ba zai wuce 2000 ba exactly amma ai na ce ka zo ko mun kar ka dawo thank you thank you ce ka ko kai duk irin bita da kullun da kake min na ji na samu labari idan na je na buga harka sai ka je ka toshe ko kuma na buga harka sai ka ɗora taka a tawa. to barin gaya maka ni ba sa'an ka bane idan kuma kai wasa ranka zai ɓaci zan nuna maka ni ma shagen kaina ne mu da kasuwar da mu ake yi harkokin duk da suke shigowa duk a hannu ni za ka gaya kasuwa ko kuɗi za ka gaya harka fili sanin harka kai ko kuwa yaushe ka girma yaushe kai wannan kai dakata Allah an kai wasa yanzu nan za a yi karo tsakanin jirgi da mota waye jirgi waye mota ka ba kanka an sa mana ai ka san ni ba sa an ka bane <laughs> za a yi tsakanin jirgi wata <laughs> ana nan za ta harbina harbina kai da ka tashi a jikina na nuna maka sana'an nan har ka taka ce kuma kuɗi na wani ai kuɗi na ne dukiya ta ce saboda ka kai saki dan zaki ya girma yanzu na zama jan wuya na fi karfinka abu ƙarfi na <laughs> Hanya ta wace. Kuɗi ko da nawa ne. To ka je mu zuba. Mu zuba. Hmm. Aikin banza aikin. Ka je mu zuba, mu zuba. Ah. Karo tsakanin jirgi da mota, wannan sama to wannan ƙasa. Zai gani Ah, zai gani ne yana nan nan Sakina! Sakina! Come this way. A ce wai har yanzu baka san yadda ake girki ba. Me ya kama a wanke kai? To gaskiya fi sabi Sakina abin da ke min ya ishe. yi haƙuri mai gida. wallahi ban san abin haka ba ne ba an yanki a haƙura in ba ki sani ba kuma ɗan yanzu kin sani ni sai ka ce ana kina gudu kike kike yi baka san yadda zaki zuba miya te kanshi kayan kanshi baka san yadda zaki zuba kayan kanshi ba magin nan don ba baka san yadda zaki bare shi ka sa shi miya ta kama baki ba kana sa miya ta yi ka ci kana kana cin magani me amfanin aurenki ka je ka kwaso rana ka kwaso gajiya baka san yadda za zuwa wai warware maka ji cikin gaba um sakina daga yau ina na yi tukama ta yau na canja shekara daga gidan nan na sake ki saki guda ka sake ni saki guda dama irin wannan ranar za ta zo tsakanina da kai ga ta zo kuma na tabbatar miki ba za ki sace gani na a wannan gidan ba saboda akwai wacce za ta iya share min hawaye da bari riga mun shirya da ita ke kuwa in kin ga dama ki zauna ki idda in kuma ba za ki iddar ba to ki tattara ko danki ki tafi gida sai ki je ki a wanda zai tabe ki wannan abinci kuma ki iya tafiya da shi can gidanku su samu shi domin dama ai ba ai ba Ba wani ya hakuri wallahi.